Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama muna kan Hausa Salvation ni ne naku ina Hajara Usman Diko. Yau mu kan azumi na watan Ramadan muna tare da imamu shifi imamu Ruga Central Mosque a cikin Kanda. Za mu yi mai wasu tambayoyin da kuka aiko muna. Salamu alaikum. Alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Agade, <laughs> ah, ya isa. Yawa mama da baba Special day to remember Saya mana kayan sallah Malam sallah ya iso Welcome oh Ramadan You are honored oh month of the Quran It is Ramadan Imam Ya aiki Aiki lafiya lau Allah ya taimake mu gode ma Allah to wasu tambayoyin da muke da shi na farko ya fito from abdulbasit daga kusumbu ya ce ba wai shida eh, cikin watan azumi bayan sun ci safu shida matan shi suka sadu da juna shai kwane dauke su ba samu su yi sallan asubahi ba kamin su falka ya wuce to azumin suna nan ko dai ba shi nan <laughs> allah ya samu dace azumi shi yana gudana tun da safe almarance tun karfe kamar 4:30 da haka zuwa wurin 6:15 lokacin nan azumi ya cika kenan bayan shi allah ya halalta ma ka yi ka je ma matanka ka yi abin da za ka iya ka yi wayan kenan ka yi cuta ka kai wani aikin banza da bai da kyau to nan ga tambayan nan ne shine shi ya yi kwana bayan ya sada da matan shi shi suka yi kwana kwana ya ce fa eh, kwana ya ce an lokaci kure da lokacin nan allah bai dokan ka idan kai kwana allah bai kamun ka da shi yasa shi su tashi su yi wanka su yi sallansu su ci gaba da azumin su tunda kwana suka yi shi sa shi su ci ba aka yi ce muna direct sa shi su ci gaba da annunsu azumin su ba laifi ciki domin kamar mazo Allah da ya zance ya ce rufe alkalam an salas anna'im na cikin mai kwana hatta ya staikus kana kwana shi ka falka za a kama ka da shi yasa da haka mun ce kwanansu babu laifi tun da dai ba su yi wani abu bayan tamun da an ka ce a sayar da sahuro ba su yi wani abu kuma ba kwana kawai suka yi amma idan su yi wani abu wannan azumin su akwai tangarra akwai matsala kai amma idan kwana kawai suka yi tun da suka ci abinci suka kwanta kwana kawai suka yi to ba su da laifi shi su ci gaba da azumin su su cika shi almarance allah ya samu dace masha allah ta abdulbatis da fatan kaji bayanin da aka yi mun question na biyu wanga ya fito daga abiola from nigeria we shi professional footballer ne aikin shi kenan inda yake samun abincin shi kenan to in ya azumi kuma bai na buga ball inda in suna da match babban match and shi ne best player kuma ya kamata yana cikin ya yabbe ya zumi ba kuma inda bai ba ya zai yi biya muna da matsala nan ga da dama saboda football profession shi kenan mun yadda amma profession da zai ke ka zuwa ga ka kasa ba da rukuni na addini wannan bai dace ba idan ke profession ka ne kana ka zama footballer ke ne best footballer ne ke ne wane ne ka yi kokari yadda za ka yi kana yin azuminka domin azumi watan ramadana kade ne ba azumi cikin wani wata daban shi cikin watan ramadan idan ka iya ka break eh, buga bolin ka ni ko ka iya kana azumi mun samu da yawa suna azumi suna buga bol mu hakan ga mun buga bol eh mun buga bol kuma cikin azumi isa kar ya ce muna wai saboda ya zama best player mu haka mun doki goal king ma da dama sai sa ya yi hankuri addinin ka ya yi karfi in yayi karfi ka yi azumi ka buga ball ka buga ball jiya an buga ball akwai wani player cikin kaman ko wani team ne na mance suna buga ball an zo an bashi ruwa kaman na mance da team nan waɗanda su da chelsea eh, tottenham suka buga ko eh yan bashi an bashi ruwa lokacin da tamu burin ba keke ya ka zo ka bashi ruwa to wannan kuma shi ke maka zo ka ka doki wanga ka raba da shi football bai ana ka yin azumi kamar dai yadda zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ana yaki ma cikin azumi shi yasa kamar aiki kake yin kenan kana yaki kenan kana gwada musu kamar kai musulmi ne yasa kar ya doki wannan ya zama mai anzari ya yanke da azumi allah ya taimake shi mun gode alwa yau daga eh, abiola kuma kuma aiko wanga etikaf kai ka yi shi cikin dakin ka don unguwansu ana kananan sace-sace masallatan ya be yarda da masallatan ya unguwansu bai sa ya yi itikaf cikin dakin sharatin itikaf shine ka yi shi cikin masallacin da ake yin jama'a which means masallacin da ake sallan juma'a shine sharatin shi ana yi a yi itikaf cikin daki amma in ba cikin azumi ba ke kaɗai ke kaɗe ne ka she ka ware cikin dakin ka wani wuri ka zauna ka yi itikaf amma idan za ka yi shi na azumi kamar yadda ashar al'awakhir ake yi ka zo masallaci ya fi ya fi Masha Allah. To ga wani tambaya kuma ya fito from Abdul Mumin. Wai in ka shigo masallaci sallah ana sallah kamar a doke sallah magu Sahu ya cika na gaba. Shi ne na farkon da ya zo zai saya second line na biyu to na zai fara sayawa tsakani ko da yanun dama ko hannu agu in ka zo masallaci liman ya saya yana sallah an yi safo ke kuma da za ka fara safunka idan safun gaban bai cika ba shi ka shiga amma za ka fara safunka shi ka saya tsakani yadda rasul ya gwada muna mu kenan ka saya saka shi wanga ya zo gefe wanga ya zo gefe shi kuna tafiya wani lokaci waɗansu masallatayya ana gina su shi ka samu main entrance shi ya cuk wani wuri wani cikin wani dakin wani ma kofa na shigowa yasa kaga entrance guda kade ne to wannan ake son idan ke ka shigo shi ka je ka saya ta inda mutane ba su shigo wannan shi ana join ka domin ta ga ke shigowa in gani ana shigo tana shi ke ka saya tana shi suna join ka shi a samu sauki amma zama na kama akwai kofofi nan da nan duka ya zo tsakani za ka saya ka saya sake ne allah ya samu dace amin to kwasim na karshe shine hikma ta tambaya wayan kana azumi kaya ka shave gashin ka na jikinka kana azumi kaya ka shave jikinka duka amma akwai wasu gashi da ba sun kana cire shi kamar irin lahiya akan ga da sauransu amma irin mustach da sauransu da kai ka cire ba komai cikin gashin jikinka ka gan kamar yayi yawa kai ka rarrage shi wannan ba komai cikin Allah ya mu dace To masha Allah jama'a kun ji bayanan da Imam Maimuna. To ku ci gaba da kallon program mazumi na watan Ramadan mun ta kawo muku irin wadanga bayanai eh, kami azumi dai ikari. Mun gode muku. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.